فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan yini na alhamis yau ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa da tara. wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar shekarar miladiya ta 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ballaga da ke nan cikin garin bauchi muna yi wa allah subhanahu wata'ala godiya muna maimaitawa da ya sake ba mu dama ya ara mana lokaci ya bar mu da rayukanmu har muka ga wannan lokaci mai albarka kamar jiya ne muka yi sallama da juna cewa azumin shekara ta 1438 ya kare muka yi wa Allah muka roƙi Allah muka yi fatan ya kuma haɗa mu a irin wannan lokaci a shekara ta gaba gashi Allah ya karfi addu'ar mu mun samu halartar wannan guri waɗanda kuma cikinmu suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ubangiji ya yafe musu kurakuransu Allah subhanahu wataala ya haskaka musu makwancinsu da dukkan sauran musulmi da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsu a cikin shekarar da ta gabata abun farin ciki ne matuka Allah subhanahu wata'ala ya baka dama ya baka iko ka sake samun kanka a cikin irin wannan lokaci mai albarka kuma ka samu kanka cikin 'yan uwanka kana zaune domin ka saurari karatun alkur'ani mai girma tare da tafsirinsa babu ni'imar da ta kai ni'imar ka rayu a cikin inuwar alkur'ani duk wata inuwa da za a sa ka a ciki ba ta alkur'ani ba to rana ce zafi ne inuwar alkur'ani ita kaɗai ce inuwa rayuwa a cikin alkur'ani a ƙarƙashin inuwa alkur'ani rayuwa ce da babu wanda ya san ɗanɗananta sai wanda ya ɗanɗane ta wanda ya ɗanɗane ta kuma ba zai so a ce ya rasa ta ba muna yi wa allah subhanahu ala godiya da ya samu cikin waɗanda za su rika samun wannan inuwa ta alkur'ani suna ainihin amfanuwa da shiriwa da maganar allah subhanahu ala kuma kamar yadda aka sani ubangiji subhanahu ala ya zaɓi wannan wata ya zama shine watan da Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa da fara saukar da alkur'ani a sama ta kusa baitul izza kamar yadda yazo cikin asar na abdullahi dan abbas a cikin watan ramadan sannan a cikin watan ramadan ne Allah subhanahu ta'ala ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wahayi na farko wanda da shi ya zama annabi ya zama annabi na wannan al'umma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan watan ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa watan ramadan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi sifanta shi da watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa dan ya nuna maka girman alqur'ani kuma ya nuna maka girman watan ya nuna maka cewa wata ne mai girma mai daraja mai matsayi a gurin Allah saboda haka ya zaɓe shi ya saukar da alkur'ani a cikinsa wannan shi ne ita ce fa'idar wasafta wannan wata da allazi unzila fihi alqur'an dan a nuna maka girmansa saboda dukkan wani musulmi ya san girman alkur'ani ya san girman maganar Allah to idan aka ce masa watan ramadan kamar ya ce wani wata ne ya matsayinsa yake jiki ne wajen kaga bayanin girman matsayinsa daga wannan gaba daga wannan jumla da ya ambata Allah sifanta alqur'ani da cewa hudan linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda da hujjoji bayyanannu na shiriya wal furqan da kuma rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da wani ita ce sifa da Allah subhanahu wataala ya ba wa shi kuma alqur'ani to ubangiji ya nuna mana cewa alqur'ani littafi ne da Allah ya zaɓi watan ramadan ya saukar da shi Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka da ita ce daren lailatul qadri dare mai albarka Allah ya saukar da shi a cikin baitul a baitul izza a sama ta kusa sannan kuma aka saukar da shi daki daki gwargwadon bukatar al'umma har ya gama kammala a cikin shekara 23 annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa sahabbansa matsayin wannan wata a wannan alkur'ani a wannan wata ta hanyar bitar wannan alkur'ani tare da jibril alaihi salam kamar yadda ya zo a cikin sayar bukhari hadisin abdullahi dan abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwada nas wa kana ajwada ma yakun hina yalqahu jibril yatadarasu alqur'an annabi ya fi kowa kyauta amma lokacin da kyautarsa ta kan fifita sama da kowane lokaci shi ne lokacin da jibril mala'ika jibril yake haduwa da shi yana bitar alkur'ani tare da shi wato a ramadan kaga wannan ya nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita watan ramadan wajen bitar alkur'ani wajen bibiyar alkur'ani saboda haka haduwa a cikin wannan wata domin a yi bitar alkur'ani a karanta shi ba wani abu bane fararre a cikin musulunci wata sunna ce wacce ta fara samun asali tun daga lokacin da aka zaɓa watan ramadan ya zama watan alkur'ani sannan annabi ya zaɓe shi yake haɗuwa da jibrilu a ciki suna bitar alkur'ani sannan kuma ga ƙiyamun layin wanda aka shar'anta a cikin ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi tsayuwar ramadan yana mai imani da cewa Allah ne ya shar'anta masa hakan sannan kuma yana mai neman lada to za a gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa qiyamul layli yana kasancewa ne ta hanyar karatun alkur'ani wanda musulmi sukan haɗu a masallatai domin jin karatun alkur'ani daga liman wanda wannan shi karan kansa yana ƙara nuna maka cewa wannan wata ne na alkur'ani dodo sanda mutum ya samu kansa da alaka mai ƙarfi tsakaninsa da alkur'ani a cikin wannan wata babu shakka wani ni'ima ce babba da ya kara wajabta masa da ta ƙara wajabta masa yi wa Allah godiya ya sake maimaitawa don haka muna gode wa Allah da ya sake ba mu damar haduwa a wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka idan ba a manta ba shekarar da ta gabata mun tsaya ne akan ayata 63 za mu tashi akan ayata 64 a cikin suratu maryam inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الله يقول وما نتنزل إلا بأمر ربك هم باما سوكا سيد أمرنم أبنججنك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك abin da ke gabanmu da abin da yake bayanmu da abin da yake tsakanin waɗannan dun nasa ne wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka ubangijinka kuma bai zama mai mantuwa ba rabbus samawati wal art ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fa'budhu dan haka ka bauta masa wastabir li ibadatihi kai hakuri ga bautarsa hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wanda yake tamka da shi ka san wanda yake tamkarsa wani aya kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka ambata cewa ta sauka ne lokacin da jibril alaihissalam ya dan ɗau lokaci bai sauko daga sama zuwa ga annabi sallallahu alaihi ba imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi ya faɗa wa jibril alaihissalam ya ce masa ma yamna'uka an tazura na akthara mimma tazuruna me yake hana ka ka yawaita ziyarar mu fiye da yadda kake ziyartar mu qala abdullahi dan abbas yace fa nazalat sai wannan aya ta sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma saukowa sai da umarnin ubangijinka ma'ana Allah subhanahu ya umarci Jibril alaihi salam ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin ansa ga waccan tambaya da ya masa cewa ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna me yake hana ka yawaita ziyarta mu fiye da yadda kake yi annabi yana gaya wa jibril alaihi salam cewa da zai yawaita ziyarar su ya zuwa gare shi fiye da yadda yake yi dinnan to shine Allah sai ya gaya wa Jibril alaihi salam amsar da zai bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai amsar ta zama alkur'ani wato kamar Allah ya ce masa wa qul ka ce ma natanazzalu illa bi amri rabbika ka gaya masa cewa mu mala'iku ba ma saukowa ƙasa sai da umarnin ubangijinka wato qul ya Jibril Jibril ka gaya masa haka saboda haka wannan magana ce Allah subhanahu wata'ala yi da Jibrilu alaihi salam don ya isa da ita ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga nan sai ta zama alqur'ani wa ma natanazzalu wato Jibrilu shi yake fada wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da umarnin Allah cewa ka gaya masa kaga magana ce ta Allah ita wannan amma Jibrilu aka ce ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ka gaya masa ba ma sauka ma natanazzalu ba ma sauka suwaye ba sa sauka su ne mala'iku da jibrilu alaihissalam wato a gaya masa cewa mu mala'iku ba saukar mu zuwa duniya ba ta yiwuwa sai da umarnin Allah ba zaɓin mu ne yake sa mu sauko babu wani mala'ika da yake saukowa sai Allah ya ce ya sauko saboda haka ka gaya masa wannan Allah ne yake aiko mu mu sauko domin mu haɗu da manzanni ko kuma mu zartar da wani aiki da ya ɗora mana haka in abin da duk muka yi to umarninsa ne haka mu ba mu da wani abu namu na kanmu ba mu da wani zaɓin kanmu ba mu da wani abu da za mu yi da raɗin kanmu duk abin da za mu yi umarninsa ne idan kuma ya umarce mu to da gaggawa za mu zartar da umarninsa ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su da shi suna kuma aikata abin da ya umarce su Allah ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa gabatar Allah da yin wata magana kuma da umarninsa suke aiki wato mala'ika ba zai furta wata magana ba sai Allah ce ya furta sai da umarnin Allah sai da izininsa saboda haka Allah ya umarci mala'ika jibrilu ya faɗa da yawon sauran mala'iku cewa su ma bayan Allah ne kuma ƙarƙashin umarnin Allah suke sai abin da ya musu umarni da shi lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalika abinda yake da abin da yake bayanmu da abin da yake tsakanin wannan duk nasa ne duk mallakar Allah ne da yawa daga cikin malamai sun fassara fadarsa ma na aydina da cewa ana nufin al'amarin duniya wa ma khalfana kuma ana nufin al'amarin lahira wa ma na zalika ana nufin tsakanin busa biyu busa ta farko da su ta biyu wato kamar suna cewa lahu ma baina aidina abinda yake gaba gare mu wato abinda yake gabar gare mu abinda yake a gabanmu yanzu shine na al'amarin duniya wa ma khalfana da abinda yake bayanmu wanda nan gaba za mu iske shi shine al'amarin lahira tun na Allah ne wa ma baina zalika da abinda ke tsakanin busa ta farko da busa ta biyu wannan wasu daga cikin malamai sun fassara ayar da haka amma daga cikin tabi'ai kamar muqatil da qatada da wasu daga cikin tabi'ai sun fassara abin da aka sun haka da huma bai na aidina suka ce ana nufin al'amarin lahira wa ma khalfana ana nufin al'amarin duniya wa ma bai na zalika ana nufin tsakanin duniya da lahira wato abin da yake na al'amarin lahira ne da abin da yake al'amarin duniya ne muka baro shi a baya da kuma abin da ke tsakanin rayuwar duniya da ta lahira to wannan duka na Allah ne subhanahu wataala abin da ke tsakanin rayuwar duniya da ta lahira ita ce rayuwar barzakh rayuwar kabari bayan mutum ya mutu bayan mutum ya mutu kafin tashin alkiyama wannan rayuwar da zai ita ce ma bai na zalika wannan shine zaɓin ibn jarir al-tabari shaykhul mufassirin rahimahullahu ta'ala saboda ka ya fassara ma bai na aidina cewa ma na sakbilu min amin al abinda muke fuskanta na al'amarin lahira sana ma bai na wa khalfana ay ma madamin duniya abinda ya riga ya wuce na duniya wa ma bai na zalika aima ma bai na ad wal akhirah abinda ke tsakanin duniya da lahira wato dukkan al'amura waɗanda suka wuce da waɗanda za su zo nan gaba a lokaci ko a guri duka wannan duk na Allah ne ma'ana wasu daga cikin malamai suka ce ma'anar ayar wato dukkanin annabawa waɗanda suka fara zuwa da waɗanda suka zo daga ƙarshe duk na Allah ne kuma Allah ba zai manta da kowa ba to idan mutum ya fahimci haka zai gane cewa duk al'amari na Allah ne kuma su ma mala'iku ba wasu bane bayan Allah ne kuma ƙarƙashin gudanarwar Allah subhanahu wata'ala suke saboda haka dukkan wani abin da kaga sun yi to ka sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala ne ya zartar da abin haka ya ga dama ya canza wannan abin gwargwadon yadda yake so sai ya canza shi wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka bai zama mai mantuwa ba nasiyo siga ce ta mubalaga ta nasiya ma'ana mai yawan mantuwa ko mai tsananin mantuwa to amma mubalaga nan abinda take nufi shine tahqiqun nafi wato ubangiji sam bai zama mai mantuwa ba kwata-kwata bai zama wanda zai manta ba kamar yadda Allah ce ma rabbuka bi zallamin lil abid kaga zallam siga ce ta mubalaga mai yawan zalunci to amma ba wai yawan zalunci in ka ce ana nufin kawai yawan zaluncin shine ake nufi to wani zai iya cewa to ashe yana yin kaɗan ba ma kana na nasiya in ka ce ana nufin mai yawan mantuwa kawai to kanan yana yin kaɗan mai yawan mantuwa ne baya yi to ba wani ake nufi ba an yi amfani da siga ta mubalaga da ta haƙiƙin nafi don a ƙara tabbatar da korewar cewa ubangiji ba mai yin wannan ba ne ah, imamu dara kutni da alhakim abu abdullah da albayhaqi ta hanyar hakim da albazar da tabarani a cikin littafinsa musnad shafi'in sun rawaito wani hadisi daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake cewa yake cewa ma ahalla Allah fi kitabihi fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqbalu Allah faqbalu min Allah afiyatahu ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا abu darda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma a halallahu fi kitabihi fahu halal duk abinda allah ya halatta cikin littafinsa to wannan abu halal ne ma harrama fahu haram duk abinda allah ya haramta a cikin littafinsa alkur'ani to wannan abun haram ne wa ma sakata anhu abinda Allah ya shu a kansa bai ce haram ba bai ce halal ba fa huwa afun to wannan rangwame ne Allah ya yi muku faqbalu min Allah afiyatahu ku karbi rangwamen da Allah ya yi muku sai ya karanta fadarsa wa ma kana rabbuka nasiya kuma ka bai zama mai mantuwa ba wani hadisi abinda yake nunawa shine cewa haramtawa da halattawa haƙƙin Allah ne babu wanda ya isa ya zartar da hukuncin abu kaza haramun ne ko ya zartar da hukuncin halaccinsa sai abin da ya tabbata wato haramcinsa ya tabbata a cikin littafin Allah ko halaccinsa ya tabbata a cikin littafin Allah ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ce saboda abinda harsunan ku suke sifanta muku na ƙarya kada ku kuskura ku rika cewa wannan abu halal ne wannan haram ne don ku ƙaƙi ƙarya ku jingina wa Allah Allah lalle waɗanda suke ƙagar ƙarya su jingina wa Allah ba za su rabauta ba sannan kuma dukkan abinda Allah subhanahu ta'ala wato dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin halaccinsa ko haramcinsa to wannan abu ne da Allah ya halatta kuma ya haramta Allah ya halatta ko ya haramta wato bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama ga abinda ga abinda ya shafi kunci bayani ne daga Allah subhanahu wataala shi yasa anan bai ambaci kansa ba sai ya ce ma ahallallahu fi kitabihi Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama dama a cikin littafinsa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya ba ku ku karba abinda ya hana ku ku hannu ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai ba da umarni ne kuma mai hanawa ne kuma Allah ya baka umarnin cewa abinda duk ya baka umarni ka karbe shi duk hannun da ya maka ka guje shi Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa al'umma da'a ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa bal ya sanya da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce alamar da'a ga Allah man yuti ar-rasula faqad ata Allah wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama to wani shine ya bi Allah sannan allah subhanahu wata'ala wato ya tsawatar akan saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ba su saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a hirdinsu su shiga taitayinsu kada wata fitina ta same su ko wani azaba mai radadi to duk wanda yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya wakilta bayanin abin da yake cikin littafin sa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cewa inna nahnu eh, inna nahnu nazzalna dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da muka saukar musu sauraka Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wa wasallam nauyin yayi wannan bayani sauraka wannan bayani da yake yi da izinin Allah da umarninsa yake yi raka wajibi ne al'umma ta bi shi kuma in ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam anan to Allah ta yi wa biyayya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci wani bai ambaci kansa ba sai ya ambaci Allah a littafinsa saboda wanda ya yarda da littafin Allah to babu shakka zai yarda da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da Allah ne ya umarni cewa a koma ga sunnarsa a kuma yi riko da umarninsa a bi dokokinsa a kiyaye saba masa sana ka ce wa ma sakata an fa huwa afu abinda ya Allah ya shiru bai yi magana a kansa ba to wani rangwame ne abinda ake nufi dukkan wani abu wanda babu wani nassi da yake nuna haramcinsa babu wani nassi karara kuma da aka ce halal ne amma kuma babu wani nassi da yake nuna haramcinsa la an tariqil mantuq wala an tariqil mafhum wala bil qiyas bi kulli babu wani abu da ya zo na nassi karara ko wani abu da za a iya fahimta ƙarƙashin wani nassi ko kuma wato wani kiyasi wanda yake tabbatacce mai tushe ba a sabu ba to wani abin yana shiga da'iratul fadl ne wato da'ira ce ta al'afu ya nuna ubangiji subhanahu wataala bai man ba wai ya jahilci abin bane bare a ce ai bai san da shi ba shi yasa bai bayanin hukuncinsa ba Allah ya yi shiru ga barin sani don ya zama afuwa ya zama mai gare ku shahid anan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kafa hujja da wannan ayar wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangijinka bai zama mai mantuwa ba ballantana a ce mantawaye bai bayanin wannan al'amarin ba tunda bai manta ba tunda ba mai mantuwa bane kenan yana cikin da'irar halal abin da ya kamata mu sani shine ka'idar da malamai suke faɗa ta cewa al'asulu fil ashiya'il ibaha asali cikin al'amura cikin abubuwa halacci shi ne istihsab al-istihsab ko istihsab baraa ce asalin abu babu tuhumar haramci a kansa abu ne wanda yake halal sai idan nasi ya zo ya haramta shi wannan ka'ida tana nufin abubuwan da suka shafi rayuwa abubuwan da suka shafi rayuwar duniya ba wa abin da suka shafi ibada ba abin da ya shafi ibada shine al'asulul mal asali shine in dai ibada ce wani abu da zaka kusanci Allah da shi wato ka aikata shi da niyyar Allah ya baka lada ya matso da kai kusa da shi ya baka gidan aljanna to wannan sai an samu nassi da yake nuna cewa yin hakan zai kai ka ga samun wannan tagomashin in babu nassi to idan kai kayi wani abu wanda yake azarbabbi ne ka wuce iyaka Allah cewa annabi ya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka fala tatghaw ku tsaya kyam kamar da ka tsaya kyam kamar da ka umarce ka da kai da waɗanda suka tuba tare da kai kada ku yi azarbabi kada ku wuce iyaka haka nan Allah subhanahu wataala cewa am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin suna da wasu ababen tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba ashe kaga yana wannan aya tana nuna cewa dukkan wani abu na addini sai Allah ya yi izini a kansa sai ya ba da izini a kansa yaya za ka fahimci izinin Allah a kan yin wannan abin da sunan addini shine ka samu nassi daga alkur'ani ko ka samu nassi daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yin kaza addini ne kuma idan kai za ka samu kusanci ga Allah wannan tanan haka za ka samu izinin amma ba wani wanda zai iya cewa ya baka izini shi ba annabin Allah ba ba wahayi ake masa ba ya ce ya baka izini ka je ka yi wannan abin da sunan addini kuma ka karba ka zaci cewa za ka samu hanzari ko uzuri a gurin Allah Allah ba zai karbi wannan aikin naka ba a nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad wa man amila amalan man man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu cikin al'amarin wannan yana nufin addini ma laysa minhu wanda baya ciki babu shi alkur'ani babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi kuma yace addini ne fa huwa rad to wani abun abun ayi masa watsi da kayansa ne Allah ba zai karbe shi ba ba zai ba shi lada a kansa ba haka ne ce man amila amala laysa alaiha amruna fa huwa rad wanda duk yayi aiki ba da umarnin mu ba ana nufin aiki na addini ba aiki na duniya ba aiki na duniya wannan al-aslu fil ashiya al-ibaha wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da ke sama da ƙasa duka na amfaninku ne a taskir yana nufin Allah ya hore maka abu don ka amfana da shi ka duk wani abin da za ka gani na rayuwa kana ka iya ka amfana da shi ka iya ka amfana da bututun magana loudspeaker ko ka amfana da agogo ko ka amfana da mota ko keke ko babur ko jirgi duk wani al'amari ne na duniya babu wanda zai ce don ya shiga motarsa kawai shi shikenan Allah zai kwararo masa lada kawai saboda ya shiga motarsa ko motar wani ta fi ta wani tsada don haka ya fi wani samun lada babu wannan saboda mai saboda wannan al'amari ne na duniya yana ba musulmi yana ba wanda ba musulmi ba so wannan ba shi ne ake magana yayin da ake zancen bida'a ba don saboda wani lokaci 'yan bida'a saboda har gitsa lissafi sai su ɗauko maganganu na to ko kun ce duk bida'a ɓata ce to kaga agogon kama ɓata ne a ta masallacin ku babu lasifika eh ba kuna sa lasfika a masallacin ku ba kuna hawa mota ba ba kuna hawa jirgi ku je maka ba ashe duk bid'a kuke yi to kaga wannan duk har gitsa lissafi ne da malaman su suka so su yi domin su batar da su daga cikin domin abin da ake magana al'amarin addini amma al'amarin rayuwa da ainihin Muhammad Ahmad da John da Mike duk suna tarayya a cikin wannan abu babu bambanci yadda za ka shiga mota kirar honda haka shi ma john zai shiga to kaga zaka ce john yana addinin ka ne na ba addini kake wannan rayuwa ce ta duniya abinda ake bukata dai kawai ka kiyaye halal kakka yi damfara ka samu mota ko ka yi 419 ko ka ainihin cutuwa ko ka yi sata ko ka yi abin nan hanyar da bata dace ba don ka mallaki mota to wannan za a kama ka saboda ai abin da ka na haramu amma ba don ita mota tana mota ba saboda haka wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata anan dan ya bada hujja akan cewa duk abin da ya shafi rayuwa da Allah subhanahu wataala bai ce haramun bane to kada wani ya azarbabin haramtawa wa ma kana rabbuka nasiya ka bai manta ba yana sane da shi inda Allah ya ga dama sai maganar hukunce hukuncen mota ce mota iri kaza halal ne musulmi ya hau mota iri kaza haramun ne musulmi ya hau da sai Allah ya yi wannan bayani dan ya san da motar الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون Allah ce zan halicci abinda ba ku sani ba a lokacin da ake musu wannan magana da suka sani alkhairu wal bighar wal musamman ma larabawa wadanda su aka fara fuskanta da wannan aya akwai jirgin ruwa ko a wancan lokaci amma ba ambace shi ba saboda babu shi a cikin a cikin larabawa saboda su a rayuwar sahara suke abinda suka sani su hau raƙuma su hau dawakai su hau alfadari su hau jakuna waɗannan su suka su ne ababen hawansu to shi yasa sai Allah ya faɗa musu waɗannan ya ce gashi nan ku hau kuma ku yi ado wasu ku hau wasu ku hau ku yi ado kamar dawakai sai ya ce da su wa ya khuluqu ma la ta'lamun kuma zai halicci abinda ba ku sani ba wato cikin ababen ababen hawa nan gaba Allah zai halicci abinda ba ku sani ba a wancan lokacin ba su san keke ba ba su san babur ba ba san mota ba ballantana jirgin sama duk ba su san su ba a jiragen ruwan ba waɗanda suka sani na yanzu ba su san da su ba kuma gashi Allah ya kawo su don ya gaya mu cewa duk hukuncin su ɗaya suna daga cikin abin da Allah ya hore wa mutane su yi amfani da su babu wani bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi wajen amfani da wannan ila iyaka ya rage a cikin mai kai amfani da shi mutum da zai hau mota sai tafi saban Allah ba daidai yake da wanda zai hau mota sai tafi masallaci ba kaga anan inda zaka je shi ya tantance maka ladan da zaka samu ba wai ita kan karan kanta motar ba to shine shine muradin annabi sallallahu alaihi wasallama da hujja da wannan aya wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zama mai mantuwa ba wato ubangijinka ba zai manta da kai ba kamar yadda yake ganin jibrilu baya yawan zuwa wajensu rashin zuwansa baya nuna ubangiji ya manta da shi ko ya yi watsi da shi ma wadda aka rabuka wa makala ubangijin ka bai yi ban kwana da kai ba ko bai gaji da kai ba bai fushi da kai ba yana nan yana kula da al'amuranka ya rasulallah kuma yana tafiyar da al'amuranka akan hanyar da tafi dacewa shi yake gudanar da su don haka kamar jibrilu na gaya masa cewa don haka don kaga ba mu zo ba a lokacin da muka saba zuwa wannan kai ya tayar maka da hankali kai ya sa ka dugunzuma hankalinka ya tashi ka sani cewa haka Allah ya nufa saboda akwai wata hikima wadakila da Allah subhanahu wata'ala ya nufa a cikin wannan ah, Allah subhanahu wata'ala ce rabbus samawati wal ard wama bainahuma shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu wannan Eh, ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu don a nuna maka cewa ilimin Allah subhanahu ta'ala ya kewaye komai don haka ba zai manta ba don shi ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin ƙasa don haka ya za a yi a ce kuma ya manta da wani ko ya manta da wasu saboda haka rububiyarsa zamantowarsa ubangijin sammai da ƙasa da zamantowarsa ubangijin abin da yake tsakaninsu ga kuma yadda ya yi su bisa wannan tsarin da muke gani tsarin da babu kamarsa babu tsarin da ya kai tsarin halittar sama da ƙasa inganci <coughs> babu tsarin da ya kai tsarin sama da ƙasa kamala ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan tsarin kuma yana tafiyar da shi a bisa a wannan akan wannan tsarin ba tare da samun tasgaro ba tun daga lokacin da Allah ya halicci samai da ƙasa suke gudana a cikin irin wannan tsarin ba tare da an samu matsala ba ubangiji bai yi watsi da su ba bai manta da su ba ashe kaga ubangijin ka ba zai manta da wani abu ba idan har wannan sama da girmanta da abin da ta kunsa da ƙasa da faɗinta da abin da ta kunsa da abin da yake tsakanin su duka ubangiji yana tafiyar da su yadda ya kamata ba tare da an samu tangarɗa ba to ta yaya za a yi kai ɗan ƙanƙanin wato halitta wacce ke mafi ƙanƙanci a girman jiki allah zai manta da kai ba zai manta da kai ba wannan hujja ce mai karfi da take nuna gamewar ilimin Allah subhanahu wataala ilimin Allah gamamme ne don haka Allah kamar ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai ya shagaltar da kansa da wannan ana gaya masa ya shagaltar da kansa da abin da zai amfane shi abin da zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya rayuwarsa ta lahira shine bautawa Allah subhanahu wataala wanda babu abokin tarayya shi shi yasa Allah ya ce fa'budhu wastabir li ibadatihi ka bauta masa ka yi haƙuri kuma wajen bautarsa wannan magana ce da Allah subhanahu wata'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan kasancewa ya rasulallah idan kasancewa falalar da Allah ya maka tana da girma rahamar da ya maka tana da faɗi to ka fahimci cewa ba zai yiwu ya manta da kai ba don haka ka shagalta ka ba da himma wajen bauta masa domin godiya gare shi bisa wannan babban ni'ima da ya maka wa kana fadlullahi alayka azima hmm. ce falalar Allah da ya maka tana da girma tunda tana da girma to ka shagalta da abin da zai zama godiya ce ga wannan falala shine bautar Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsaya yana tashi ta bautar Allah game da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya mana har gadigansa suna tsatsagewa ta yi masa magana akan ya sassauta ya ce afala kunu abdan shakuran ba zan zama bawa mai yawan gode masa yawan gode wa Allah ba saboda ka Allah ya yi maka abin da ya yi maka na ni'ima da aka kakka damu don ganin cewa an ɗan ɗauwan lokaci wahayi bai zo maka ba ko kuma kafirai suna maka izgili cewa ai wanda yake kawo mashi wahayin ma ko kuma aljanin da yake zuwa yana wato yana rada masa abin da yake rada masa ma shi ma ya gaji shi ya watsar da shi to kakka damu da wannan maganganu ka sani ubangijin ya yi haka ne saboda wata hikima ya ce fa'abudhu wastabir li'ibadatihi watakila da a gama garin larabci ne sai a ce wastabir ala ibadatihi kai hakuri akan bautarsa sai aka yi amfani da lamu lamun din nan kamar yadda wani malami yake cewa an yi amfani da ita dan a nuna maka cewa a cikin ibada akwai wani abu na jin daɗi akwai wani abu na liltizaz wato wasdabir liltizaz bi ibadati rabbik kai hakuri saboda jin daɗin da kake samu a cikin bautar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin ɗanɗano da gardin bautar Allah sama da yadda kowa yake ji gwargwadon yadda imani ya ratsa zuciyarka gwargwadon yadda za ka rika jin ɗanɗano mai daɗi da wata gamsarwa a cikin bautar Allah wani zai tashi cikin bautar Allah da nishadi wani zai tashi da kasala kamar Allah ya sifanta munafikai wala yatuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun wani zai tashi da nishadi da karsashi yana murna cewa lokacin bautar Allah yayi kamar zuwan azumi din nan zuwan Ramadan wani na murna Ramadan ya zo wani kuma yana yana cikin damuwa wani lokaci da za a kuntata masa ya zo a ta masa da hana shi ci da sha ko ba dan Allah ba ya ji kunya cikin ga mutane ya ci ya sha wani abin da ya saba samu ma in ramadan ya zo sai daina samun shi ya saba aikawa gidan ladidi mai tantakwashi da sassa ba a haɗo masa tantakwashi a ce ai azumi ta daina yin miyar tantakwashi da safi <laughs> kaga abu ne da ya rage shi shi da haka zai yi ta damuwa zai ta damuwa da wannan za a dame shi da karatuttuka rediyo inda ya buɗa kawai ƙur'ani zai da ya kashe da ya sake buɗa sai ji tafsir haka wannan abin ya dame shi wani kuma ya ta murna cewa wani lokaci ya zo da zai kara kusanta shi da Allah ya tunatar masa da abin da ya manta ya sanar da shi abin da bai sani ba to idan a cikinmu akwai irin wannan wani yana jin daɗin bautar Allah wani kuma yana jin damuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jin daɗin bautar Allah yadda ka dauci da sha kake jin daɗin a aje maka abinci mai daɗi ka ci a baka ruwa mai sanyi mai daɗin kwankwada ka sha to haka annabi yake jin ibadar Allah shi yasa lokacin da yake wisali yake tazarcen azumi ne ya dau azumi maimakon an yi kiran sallah ya sha ruwa sai ya ɗora ya ci gaba kawai sahabbai suka so su kwaikwaye shi anan ya nuna musu a'a wannan ba aikinsu ba ne aikinsa ne shi ya hana su yi saboda mai saboda ya ce inni abitu ya rabbi wa yasqini ina kwana cikin dare ubangiji yana ciyar da ni ubangiji na yana ciyar da ni ya shayar da ni kada ka fahimci cewa annabi yana nufin allah yana kawo masa ci da sha a da daddare yana ci kada ka ɗauka wannan haka annabi yake nufi idan ka fahimci haka to kaga ai ba birgewa a ciki ba birgewa a ciki inda har da daddare da zai samu ya ci ya sha kaga mu ba mu samu ba ne mu ma da mun yi kamar sa saboda ka ba birgewa a ciki amma ya zama shi ma kamar ku baya ci abinci baya sha sai dai haduwarsa da ubangijinsa cikin dare da tsayawa yana sallah da ambatan Allah da yake yi da salati wannan yana ƙara zama masa kamar ciyarwa da shayarwa jikinsa zai manta da bukatuwa da bukatuwa zuwa ga ci ko sha saboda ya shagaltu da wani abu kamar da ka sani cewa in ka shagaltu da wani abin da yake gabanka sai ka manta da abinci kuma ba tare da kana jin yunwar ba wato da yunwar a waje a tare da kai amma ba za ka ji ta ba sai ka ce abu kaza ya dauke min hankali ko abinci ban ci ba inda a ce yunwa ta da addabe ka to lalle za ka shi kaje je ka ci amma to saboda abin ya riga ya shiga tunaninka shi kawai kake so ka ga ka gama to sai aka abinci har ya huce ma baka bi ta kansa ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi tsakaninsa da ubangijinsa yana jin daɗin bautarsa kamar yadda kake jin daɗin abinci mai daɗi ko abin sha mai daɗi shi yasa yake cewa wa ju'ilat qurratu aini fi salah an sa mun farin ciki na a cikin sallah ko damuwa yake ciki in ya tashi ya shiga sallah sai ya manta da abin da yake ciki to wannan gwargwadon yadda bawa ya zama alakasa da ubangiji gwargwadon yadda zai ji ibn taimiyya ah, kamar da ibn qayyim yake faɗa a cikin alwabilus sayyid ke cewa ibn taimiyya yana zama da safe ta wuridinsa daga sallah asuba har zuwa hudowar rana da zai tashi ya salatul ishraq wata rana ibn taymi qayyim ya je same shi yana yin wannan sai yake ga ibn qayyim ya ce hadhihi gadwati wannan da ka gani wannan abin da nake shine karin kumullo na idan har ban samu na yi wannan ba gaba ɗaya ba zan ji daɗinsa ba ba zan ji daɗinsa ba ba su zan ji cikina da amace na gajin wata kasala bacci bacci da sauransu amma in na yi wannan da safan to shi shikenan zan ji ni garau a rungumi zaki to me yasa zai ji haka alaƙasa da ubangiji kai watakila in ka matsa wa kanka ka ce kayi kai baka ji ba baka ji ba saboda zuciyarka ba irin tasa sabace a cikin wannan ibadar shi yadda yake ɗauki ibadar kai ba ka ɗauke ta ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa fatima da ali radiyallahu ta'ala anhuma lokacin da fatima ta je gurinsu tana neman a bata yar aiki da za ta rika taya ta aiki cikin fursunonin yaƙi da ake kawo masa mata a bata wata wata za ta rika taya ta aiki gashi saboda yawan aiki da nika da waye gashi har hannunta yana kanta ta nuna wa matan annab ta nuna aisha da umu salama shekaru ba yadda hannuna yake bororo saboda wahala da Allah in annabi ya zo sallallahu alaihi an kawo masa bayi to a bani wata da za ta zauna tare da ni tana ta yi abin nan nabi da ya ji labari ya je ya same su shi ne yake gaya musu awala a dullukuma ala shayin idza fa'altumu idza awala a dullukuma ala shayin huwa khairul lakuma min khadim shi bana nuna muku wani abin da ya fi hadimar da kuke ne aikin da kuke nema ba annabi ya umarce su da su tasbihi 33 subhanallahi walhamdulillahi tahmidi 33 Allahu akbar 33 yace fa ma khairul lakum min min khadim yin haka yafi muku daga khadim ibnu taymiya yake cewa duk wanda zai lizumci wannan lokacin da yazo kwanciya annabi ya ce su faɗi wannan lokacin da suka lokaci duk wanda zai lizumci wannan lokacin da yazo kwanciya to zai rika samun karsashi da nishadi da da jin daɗi yayin da ya tashi aiki an tambayi an tambaye ali ibn abi talib cewa tun lokacin da annabi ya gaya muku wannan akwai daren da ka kwanta ba yi ba yace babu hatta a daren siffin daren da aka kwana ana yaki tsakanin mutanen iraq karkashin jagorancin na ali da mutanen sham karkashin jagorancin muawiya shi hatta wannan daren da aka kwana ana gwamzawa bai fasa yin wannan addu'ar ba wannan yana nuna maka yadda suka ɗauki ibada don haka ibada yadda kake yin ta za ka ji daɗinta shi ya sa wannan malami yake cewa allamun a nan don a nuna iltizaz ce fasdabir le ibadat ka yi haƙuri don za ka ji daɗin ibadarsa in ka yi haƙuri ka bauta wa Allah ko kuma fasdabir ka yi haƙuri a kan abin da kake gani na kake ji na baƙaƙen maganganu ko kake gani na ciskunawa da cutarwa daga kafirai li ajli ibadatihi domin ka domin bautar ubangiji subhanahu wataala ma'ana ka yi hakuri domin ka samu damar bautawa Allah har ka zama al'abidu lillah har ka zama mai bautar Allah madaukakin sarki Allah ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san yana da wani tamka da yawa daga cikin malamai abinda suka fassara ayar kina as sami shine al-masal wa shabih shin kana ka san ubangiji yana da wani tamkarsa yana da wani wanda yake daidai da shi kamar da cewa ya kulla lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake daidai da ubangiji tamkar ubangiji wanda yake kini ga Allah subhanahu wataala wasu kuma suka ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani mai irin sunansa wato kamar Allahu ko Ar-Rahman babu wani wanda ya zama Ar-Rahman da alif da lam ar-rahman sai Allah hatta musailima musailimatul kazzab ce masa ce wasa masa kansa rahman rahmanul yamama ba ar-rahman ba rahmanul yamama yamama sunan garin su ne amma ar-rahman wannan babu mai shi shi yasa duk cikin gumakan kafirai babu wani gunki da suka samu wannan sura ar-rahman babu wani gurki da suka sa wa suna ar-rahman saboda mai saboda shi kaɗai da ke da wannan suna wasu ka ce haka nan lafzul jalala allah babu wani gunki da suka sa masa allah suna da allat bitta amma ba allah ba allah wannan suna ne da allah subhanahu wa ta'ala yake banta da shi wato dai a takaice hal ta'lamu lahu samiyya ana nufin shin Allah shin kasan Allah shin kasan Allah yana da wani wanda yake tamkarsa a sunayensa ko a sifofinsa babu wanda yake tamkar Allah subhanahu wataala a sunayensa ko a sifofinsa hatta a wajen kafirai mushrikai waɗanda suke bauta ma wani Allah sun yarda da cewa akwai wasu sunaye banda Allah babu wanda ake kiran shi da su shine Allah wanda wannan kuma a fakaice kamar suna ikirari ne da yadda da amincewa cewa Allah babu wanda ya kama da shi a cikin sifarsa ta halittiya Allah shi kadai ya halitta ya halicci sammai da ƙasa shi da rabbus samawati wal ard babu wani daga cikin wanda yake da awar cewa akwai wani gunki daga cikin gumakansu da shi yayi sama ko yayi wata daga cikin sammai ko yayi sammai duka ko yayi ƙasa ko yayi wata daga cikin ƙasai babu wanda yake da awar wannan ko ya halicci wata halitta da take da idansu yake gani kuma wacce ba su santa ba babu wanda ya yi wannan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah inda zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa tabbas hakika za su ce Allah ne to wannan yake nuna cewa shi kadai ya cancanta ka bauta masa ce fa'budhu wastabir li ibadati ka bauta masa kai hakuri a wajen bautarsa saboda me saboda shi kadai ne yake da sifar da babu wanda ya tarayya da shi a cikinta shi kadai ne yake da sunan da babu wanda ya tarayya da shi a cikinsa shi kadai ne yayi halitta babu wanda ya tarayya da shi a cikin halitta don haka shi kadai ya ta ka bauta masa sannan Allah subhanahu wataala ce wa yaqulu al-insanu wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ويقول الإنسان kuma mutum yana cewa a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya yanzu ashe idan na mutu za a wato tashe ni da raina awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu ashe yanzu mutum baya tuna cewa mu muka halicce shi min qablu kafin haka walam yaku shay'a bai zama wani abu ba fa rabbika karsa فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد يرد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ويقول الإنسان قوت يناتي إذا ما مت ينزع شيء إذا نمت <clears throat> فسوف أخرج حيا شيء ذا أتشين للي أولا يذكر الإنسان شمتن بايا تناواني anna khalaqnahu min qabl mu muka halicce shi gabanin haka walam yaku shay'a bai kasance komai ba fawa rabbika to na rantsi da ubangijinka lanahshurannahum wash-shayatin tabbas haƙiƙa za mu tattaro su da shaidanu thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya sannan mu hadarto da su kusa da jahannama suna duddurkushe thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya sannan za mu fitar <clears throat> daga cikin kowace jama'a kowace al'umma za mu fitar da wanda ya fi tsananin wato tsananin taurin kai ga ubangijinsa ga ubangijinsa Allah mai rahama thumma nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya sannan kuma lalle tabbas mu ne muka fi sanin wanda suka fi cancanta su shiga wuta su kuna da ita daga cikinsu. a nan allah subhanahu ta'ala ya ce waya ƙulul insan mutum yana faɗa mutum a nan ana nufin mutane al'insan ba mutum ɗaya ba ne saboda gabacin allah ce fawarar bika la nahshuran kaga an kawo jam'i wanda yake nuna al'insan a nan ba magana ce mutum ɗaya ba ana nufin waɗanda cikin mutanen da waɗanda wannan ita ce maganarsu su ne yawancin larabawa da allah yake magana da su a lokacin suna ganin cewa idan sun mutu sun mutu kenan rayuwa ta kare babu wata rayuwa a gaba abinda suka riga suka yi sun yi kenan babu maganar da tashe su a yi musu hisabi babu wannan wannan shine maganar da <clears throat> larabawa suke faɗa kafin musulunci ya shige su ko kuma waya kolul insanu ana ana nufin al'insanul kafir wato an shafe al-mausuf ɗin sifa ce li mausufin mahzuf waya kolul insanul kafiru wato mutum kafiri yana cewa yanzu ashe idan na mutu za a tashe ni za a fito da ni daga kabarina da raina ko kuma kamar yadda wasu malamai suke cewa a nan al'insan ana nufin allam a nan lil'ahad ce lil'ahad ana nufin al'insanin mu'ayyan wani mutum da ake magana a kansa wasu sun ce shi ne ubayi ibn khalaf wasu sun ce shi ne alwalid ibn mughira shi ne yake wannan wato cika baki yana holokon cewa idan ya mutu yanzu a ce shi in ya mutu za a kuma tashinsa yana faɗar wannan domin ya nuna musunsa da magana tashin alkiyama to shi ne allah subhanahu wata'ala ya yi masu hujja a kan yiwuwar tashin alkiyama da halittarsu ta farko ai da babu su babu su kwata-kwata suna cikin da'irar al'adam amma kuma yanzu ga sunan ai a doron ƙasa ga sunan an samar da su to waye yayi su da farko wanda yayi su da farko dinnan kuma sai kasa dawo da su bayan sun mutu lallai babu shakka idan har yin su da farko bai gagare shi ba to dawo da su kuma shi ya komai sauki allah subhanahu wata'ala yana cewa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh shine wanda ya fara halitta a lokacin da babu ita sannan zai iya dawo da wannan halitta wa huwa ahwanu alaihi kuma shi yafi masa sauki ma <coughs> idan har akwai abin da zaka ce wannan mai sauki ne wanda yafi sauki to wannan shine zaka fada a kansa a gurin Allah duk daidai ne da farar halitta su da dawo da su babu wani abin da za a ce wanda yafi wannan sauki a gurin Allah to amma su gane a hankalci ai su sun san cewa duk mutumin da bai iya bai yi abu ba <coughs> ya zo ya yi shi to in ya zo bai mai tashi sai ya fi sauki kamar da muka sani ko masu kere-kere yayin da suka kera abu na farko don suka tashi na biyu sai ya fi kyau na uku sai ya fi na biyu na hudu sai ya fi na uku haka za su yi ta inganta shi sai ka ji ana wannan kirar daci wato ba ta da kyau kenan amma yanzu an yi wacce tafi ta kyau tafi ta wato facilities abubuwan da su sauƙaƙe maka amfani da wannan abu to wani a ɗabi'a ɗan adam haka ya sani to idan har shi a ɗabi'a ɗan adam ka yadda cewa wanda ya abu in ya tashi yin sama sai ya fi kyautata shi sama da farko to ya zaka ce Allah ya yi ɗan adam a farin ko babu shi sannan kuma ka ce in an dawo ba zai in ya mutu ba zai iya tashin ba kaga wanda ya fi komai nesa da hankali shi kansa ɗan adam zai iya karyata kansa la ce wala qad alimtum an-nash'atul ula walau ta zakaru ashe ba kun san halitta ta farko ba kun san yadda Allah ya halicce dan adam da babu shi aka halicce shi to me zai hada ba za ku azantu ba ku dau darasi ku dau izini ku uzina ku fahimci cewa Allah subhanahu wataala <clears throat> da ya halitta farko zai iya sake maimaita wannan halitta kuma wannan shi yafi komai sauki za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh